Assalamu alaikum. Yayin da muke jira mu ji martanin mai girma gwamnan jihar Bauchi barista MA Abubakar game da batun mutanen Zirami da kuma alƙalin kotun Zirami alkali Sani Musa yau filin ciki da gaskiya zai dubi wani al'amari da ke barazanar koran al'umma masu yawa a jihohin Zamfara da Katsina daga gidaje da garuruwansu. Muddin dai ba wata sabuwar dabara hukumomin tsaron Najeriya za su ɗauka ba. Wannan lamari kuwa ba wai sabo ba ne domin 'yan bindiga sun saba kashe mutane suna kwace musu dukiyoyi. Abin da ya sa har rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wani shiri na rawar daji a wannan yanki. To amma yanzu wannan lamari ya yi tsanani musamman a ƙaramar hukumar tsahe ta jihar Zamfara. Muna maganar wani gari ne mai suna 'yan warin daji da ke kan iyakar zamfara da katsina da ƙauyuka da garuruwan da ke kewaye da shi kamar unguwar Kesau, Rugumawa, unguwar Ɗanwaru zuwa Bawo, Tudun Mai Raira, Hayin Alhaji, Tafkin Kazai da dai sauransu. waɗanda a yanzu haka a cikinsu da kuma dajin da ke wurin 'yan bindigar da aka ce yaran Fulani matasa ne suke cin karensu babu babbaka. Kwanakin baya da lamarin ya fara yin tsanani, mutanen waɗannan garuruwa sun kakkafa ƙungiyoyin banga na sa kai domin kare kawunansu. Amma a yanzu sabon salo, 'yan bindigar da suka addabi wannan yanki sun fara bin waɗannan 'yan banga suna karkashewa. Sannan suna sanya wa mutanen waɗannan garuruwa da ƙauyuka tara. duk ƙauyen da ke son yin noma tilas sai sun biya 'yan bindigar nan abin da ya kama daga naira miliyan ɗaya zuwa miliyan ɗaya da rabi kuma sukan shigo su zauna cikin ƙauyukan duk wanda ya hana su yin abin da suka ga dama ko ya fallasa su hukuncinsa kisa yau za mu fara taɓa wannan batu za mu kuma faro da wani ɗan asalin garin na ɗan warin daji sunana bashir idris ni mutumin yan warin daji ne akwai korafi da kake da shi ko kuka kan lamuran tsaro a yankin ah, muna so kai wa masu sauraro bayani filla filla menene kake son faɗa wanda kake jin duniya bata sani ba eh gaskiya ni abin da nake so in faɗa shine ni ba mu gane abin da muke ciki ba tsakanin mutanen garin yan waran daji da sauran wannan matsalan da ake yiwa ta kashe-kashen mutane haka wanda yan banga din nan dan banga zai fita za a kashe dan banga ba a je ba a gani ba kuma ba a wani mataki ba karshe ma dai ya zo yanzu ƙauyukan mu kamar misalin rugumawa eh, eh, ɗanwaru eh, bawo mutu wannan wurin sun zama haɗari yanzu a rayuwa ga dan adam kai musamman ma 'yan warin daji da in ba dan ya zama dole mutum ya zauna ba gaskiya mutum bai zauna ba saboda rayuwar mutum tana cikin haɗari ainihin gaskiya kuma wannan abun ya zama ba wani kwakwaran mataki aka ɗauka ba na ganin mutanen da sun samu nutsuwa da walwala ba ƙarshe an yi lokacin da ma kwanan ba da za kashe wasu 'yan banga gaba ɗaya da malaman makarantar garin da wanda aka tura kwafis ɗin duka sai suka bar garin ina tabbatar ma da cewa yanzu zaman da ake mutum ba zai ɗaukar yaron shi bai turo shi ya zo yan wani daji zo ya karatu ba saboda ba security gaskiya abinda muke so mu gane eh, idan mutum ba dan banga ba ne yana zaune a garin ya nuna zai iya zamansa tun da ka ce 'yan banga kawai ake kaiwa hari ko su ne ake suke cikin hatsarin kenan ito eh abu ne wanda yake yana iya faruwa a zuwa aika mai da wabi ina maganar nutsuwa tun da inda akwai nutsuwa su malaman da suke karantar da kamar ba zai karantar da yaran mu kamar kofis nan ba za ta tafi ba ai su ba ayin gari bane an san baki ne amma abu ne wanda za a yi zo aika mai kamewa da wabi to kaga ba daman ka ce bari ka zauna faɗa mana shin matsalar nan su waye ne suke kai wa mutane waɗannan hare-haren da suka zama barazana a yankin to gaskiya wanda suke kaiwa nan har haran tabbas gaskiya fulani fulani ne fulani ne kuma fulani nan kowa ya san da cewa barayi ne wanda kowa da kowa da ke wurin ya san da cewa fulanin barayi suke kai har haran suke kashe mutane kuma fulani nan ba wai wasu wani na wani wuri ba na bangaren yankin ne ya kamata a ce tunda ba wani nesa suke ba a yi sa hukuma ta yi bincike a gano ya za a yi a ɗinke wannan bakin zaren saboda a samu zama lafiya fulani masu makiyaya ko kuma kawai dai 'yan gari waɗanda watakila wasu tsawon makiyon shanu ba a fulani makiyaya ne fulani makiyaya ne sai dai 'ya'yansu ne wanda suka lalace sai kuma haka ai akwai wanda su daga ciki wanda ba sa yi amma akwai masu yin su suka fi yawa makanan gaskiya don ba za ka ɗauki laifin wani ka ɗora ma wani ba tunda abin da ake so a bincika ya adalci iyayensu suna nan su waɗannan fulani eh gaskiya akasarin su mafi wasu iyayen suna nan yankin ana zaune da su kuma mutane kuma sun san iyayensu ba boye suke ba an san iyayensu kuma an san su me yasa kuke ganin mutanen yankin ba za su haɗa kai da iyayensu ba su ja hankalin waɗannan matasa fulani su daina wannan aika-aika to aika san ɗan ta'adda inda zai je kuma ganin iyayen shi ma ba zai fara ba ba kowa bane ba zai ɗan shi haye karfi wurin ta'addanci ba kuma ya ce zai hana shi idan mutum ya za shiga cikin wannan abubuwan to gaskiya su maka shi iyayensu kamar suna neman maraba da su ne da su zama su kamar wani bala'i don ba za su yi da su kwanaki na da labari ko ko duk duniya ta san najeriya ko shugaban najeriya ya san an tura sojoji wannan yankin har aka yi rawar daji ma a jihar zamfara saboda maganin waɗannan 'yan ta'adda me yasa har yanzu matsalar nan take ci gaba da faruwa to wallahi hajji nasiru ni ma na yamaki abin saboda ni bangaren yan wanan daji muna da dolalle muna da daji kuma babban daji wanda ya kamata a ce yanzu haka akwai batalin soji wurin saboda wannan abun amma gaskiya ba ba kai muna ba sai dai wani lokaci abun ya ɗanyi tsamari ne za su ɗan je da safe zuwa yamma kuma shi kenan za su wuce su koma to kaga wannan ba su ba tsaro bane ba ya kamata a ce an aje soji wurin nan har mutanen nan an tabbatar da an kama su sun zo hannu an san hukuncin da ya kamata a yi musu wajen nan yana da surkokin daji ne inda su 'yan ta'addan suke koya eh akwai daji gaskiya gaskiya allah hoyo mai daji babban daji wanda tun daga katsina daji ya taso ya shiga har nijar ba karamin daji ba ne babban daji ne babban daji ne kuma dazukan garurukan da ke gefe-gefen dajin to ina tabbatar maka da cewa ma wani mutanen ma sun kama sun kama wannan garurukan don yanzu garurukan nan ba wanda ya isa yi wani magana akan wa'annan yan ta'adda baka isa kai magana ba dai idan kai magana akan su to ina tabbatar ma in ba kwana ka ba za ka kwana ba saboda karfin da suke da shi ya wuce dai rubuta ga tunani eh, amma ya nuna cikin dazuka suke da zama kenan ba cikin gari ba eh suna kasan shi ya gace maka mutum wannan dan ta'adda ne to ba zai ce zauna cikin gari ko da yaushe ba amma za su zo cikin gari su zo su wuni su yi dare su ma hira da 'ya'yan mutane haka kana ji kana gani su dauki ekon zai suna hira ta kuma kai ka san da cewa akwai matsalar zai biyo baya amma baka saka hana ba baka yi saka ce ka taka masu burki ba dan idan kai magana ma kai ran nan ba za ka sha ba dole mutanen garin mahasu su zauna tare da su dole sai sun bi umarnin su sannan za su zauna lafiya saboda dalilin kuma da ya kawo wannan ba wani hukuma mai karfi yanzu ya kamata a ce kamar irin mutun nan wallahi kamar irin mutum nan ya kamata a jajirce da sa sojoji kamar yadda aka sa sojoji maiduguri saboda su bakin daji suke ba su da wani makawata sannan idan damuna ta zo rafi ya zo ya yanka ya tare muna da katon rafi muna ce mashi gagari to wannan gagarin gagaro ne idan ya kawo ruwa baka saka shiga ba to idan suka biyo ka zaka fada ruwa ka mutu ne ko ka zaka saka shiga Tun da ba wani agaji ba wani da zai taimaka maka abu ya zama kaman ba ma yankin Najeriya ban kaji amma sai baka mamaki kuma abun sai a hana ma a san abin da ake ciki ni abun shi ne ke ɗauri mana kai hmm. wani misali za ka bayar tun da ka ce 'yan banga kawai suke kaiwa ya nuna yin mutum ya daina yin sana'ar banga ya koma farar hula zai iya zama karkashin kulawar waɗannan 'yan ta'addan kenan ba tare da sun taɓa shi ba eh to gaskiya kan sun fi ɗaura gaba mai tsanani tsakaninsu da 'yan banga to amma kasan shi barawo ba amana ce gare shi ba baya da amana zai ce a sai wani kawai zan ba, lokacin da ta ebo zafin shi to akan kuwa wana iya hucewa akan kowa zai wuce tun da ba dalle dole bane sai dan mun gani misali kamar da muke ganin suna iya zuwa shi gari su kama gari su mamaye mai gari ai ba cha garin duka da yan banga ne to amma wanda ba dan banga mana su bashi mana ba za su bashi ba ai ba wanda suke bari a yi lokacin da kawai inda sai gani ka tambaya kai dan gari kaza ne in dan gari kaza ne suka shika to kaga ba bai zama sai me yasa kake me yasa me in sun ce kai dan gari kaza ne ya nuna wadancan yan garin sun taba musu wani laifi kenan a'a so in ma laifin laifin bai da wani bambanci da tsakaninsu da tsaron da suke ya hada kansu sun hada kungiya suna taimaka ma garin suna tsaron garin su to in ma akwai wani abun ma bai wuce wannan ba da shi dai ne kawai to ka haka ba za ka zauna ba dan ta da yazo ta gida zo zo sami ka idan ne ka ba wannan mutum ba kwa zai yi hankurin haka ba a shirinmu na gaba za mu ci gaba da jin bayanin yadda yan bindiga suka zamo alakakai ga mutanen sassan zamfara da katsina suka mamaye wannan wuri a kasance lafiya.